me yasa ita kaɗai take ɗauke maka hankali jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka da muke tattauna matsalolin zamantakewa Suna na fatima jibril in kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyonmu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗauke muku da abubuwan da yake sa mace, za ka ga mace ita kaɗai take ɗauke maka hankali. Abubuwan da ya sa mace take ɗauke maka hankali suna da yawa, amma kaɗan daga ciki shine zan kawo. Akwai mutanen da za ka ga akwai mutanen da zaka ga akwai mutanen da zaka ga a cikin mata da yawa zaka zaɓi wata wanda kake ganin ita ta fi birge ka ita take ita ka fi gani ƙila. duk sauran matan da suke wurin ma sun fi kyau ko sun fi ilimi ko wani abu to kila bayan kyau ɗin ko bayan ilimin ita kaɗai ne ta haɗa waɗannan abubuwan da zan faɗa. Na farko shine kusanci kusanci ina nufin macen da ka kusa da ita wanda kake yawan ganinta akai-akai kusanci yana sa shakuwa sosai za ka shaƙu da mace saboda kullum kusan kullum kuna haɗuwa kuma kusan kowane lokaci kuna haɗuwa ko a wurin aiki haka ko kila maƙociyanka ne da sauransu wannan dalilin yana sa ka ji ka fara santa abu na biyu lafiyarta in na ce lafiya ba wai yana nufin ba akwai mata masu lafiya akwai mata marasa lafiya ba a'a akwai mata masu kuzari kuzarin mace yana sa ta birge namiji kila kai ma abin da yake birge ka kenan don wasu ba su sanin abin da yake sa suke matan ke birge su ka ji mutum yana tambayan kanshi menene yasa nake son wanci to lafiya yana daga cikin abubuwan da yake sa mace take burge ka har ka ji kana santa ƙiran jikinta ƙila ƙibanta daga ganinta ka san wannan lafiyayya ne don akwai bushe wanda mace za ta yi da ka ganta ka san ba ta da lafiya wallahi da ka ganta ka san ba ta da lafiya ba sai an gaya maka ba duk da akwai cututtukan da sukan iya buyuwa ba tare da an sani ba amma kuzari yana daga cikin sign na lafiyar ba mace kawai ba har da namiji shi kanshi abu na uku shine tsarin rayuwa ko muhalli tsarin rayuwarta ko muhallin da ta fito iriyan da ta fito daga ciki kila ghetto ne kasan nan zaka fi samun dai masu wanda zaka iya dai masu sauƙin rayuwa ko kuma a tsarin rayuwarsu don kamar mu a arewacin najeriya akwai yarurruka ko in ce wasu mutane da aka keɓance ake faɗin cewa idan ka auri ɗaya daga cikinsu idan ka auri ɗaya daga cikinsu to insha Allahu za ka ɗauki responsibility wanda kake aure za ka ɗauki responsibility ɗin yan eh, uwanta iyayenta da duk wani danginta ƙarshe gidanka zai zama gidan danginta ne akwai irin waɗannan to kila ba ta daga cikin irin waɗannan kaga mutum mai privacy ba zai so mai son privacy ba zai so ya auri mace da ta fito daga irin wannan familin ba. sannan muhalli yana nufin environment kenan ila inda ta fito wurin an tambara su da tarbiyya kuma sai ka ji daga wurin ta fito ƙila wurin an yi shaidar su a matan wuri kaza suna da tarbiyya kamar matan zage zagi matan bauchi a arewacin najeriya an yi ikirarin cewa gaskiya suna da daɗin zaman aure abu na hudu kyawun halinta kyawun hali yana sa ba mace ba kowane irin namiji ne kowane irin mutum ne zan ce kowane irin mutum ne ya birge ka ko mace ko namiji saboda kyawun hali abu ne mai kyau kowa yana son mu'amala da mai kyakkyawan halayya to kila wannan kyawun halin nata shi yasa take burge ka har ka ji kana son ka yi soyayya da ita abu na biyar wanda shine na ƙarshe a cikin wannan um, lissafin nawa na abubuwan da yake sa mace take burge ka har ka ji kana son ta ba tare da ka sani ba abu na biyar shine yanayi tsarinka na ce yanayi ina nufin tsarinka da yanayin rayuwarka da yanayin halittarka ta ciki da waje akwai mata sorry akwai maza wanda za ka ga su suna da yawan suna da saurin faɗawa soyayya suna da saurin faɗawa soyayya so wannan yanayin yana iya sa ka ji wannan nan da nan wannan ta yi maka to ƙarin ya kamata in yi ƙarin bayani sosai a cikin wannan yanayi don yanayi zan ce ko homon, ban sani ba ko za ku gane menene homon. akwai wata ƙwayar halitta a cikin jikin mutum da take sa mutum ya dinga yawan sha'awa yana son kasancewa tare da mace to in ka kana ganin mace kullum kana kana tana da kyan hali kuma sannan ta fito daga inda kake ganin ta yi maka kuma kana da wannan halitta za ka ji nan da nan ka kamu da santa wannan shi ne kaɗan daga cikin abubuwan da na ɗan samu na tattaro da fatan kun amfana da wannan bidiyo kun ilmantu idan ka ilmantu ko ka eh, ka amfani da wannan video sai ka yi mana sharing ka yi subscribing ka danna ƙararrawa sunana fatima jibrin na gode da kasancewa tare da ni